Sabon harin bom a Maiduguri ya ƙara nuna muhimmancin yaƙi da masu tada ƙayar baya da kan aukawa talaka da basu da laifin komai da kan haddasa rasa rayuka da dukiya da dama. Shugaba Buhari dai tuni ya ba da umarnin cibiyar rundunar sojin Najeriya ta koma Maidugurin don shawo kan wannan matsalar da ta kasa karewa tun dubu biyu da tara. Janar Salim Maina mai ritaya wanda rundunarsa ce ta kama mariga shugaban Boko Haram Muhammadu Yusuf ya yi farin ciki da sabon matakin da yake ganin dama sakaci ne ya ta'azzara matsalar. Tun daga farko ya kamata da an maganin wannan abin ba tare da ma an bari abin ya daɗe haka ba. kuma an yi dan kokari sai dai akwai rashin gaskiya da yawa a ciki in ba ka ba tin tin tin an ni maganin wannan abu misali bayan alif dubu da watan yuli runduna ta taje ta yi maganin abin zamanin umaru musa addu'a sai da aka yi wurin wata 21 ba wani mataki da aka dauka yau a ce an shekara hudu akwai fitina ta cikin gida ba waje ba a ce ba maganin ta ba da an zauna an yi magana ta gaskiya ba ni karya da aka dinga yi ba a zauna a ce ya kai ya kai me faru me faru in abin da za a tattauna ne sai abin da za a yi yakin amma a ce a'a ba san su ba a'a ba sai da suke ba a'a ba ba a magana da nan ba daidai bane ai ko america tana tana magana da yan taliban tana magana da kungiyoyi da yawa kuma ma in ka tuna a ne ko akwai da ma america aka yi musanyen fursunonin da da america ta boye a guantanamo bay wurin so su hudu aka mika yan taliban su kuma suka saki sojan america daya so da ka magana wai ba za a magana da mutane ba za a magana da mutane ba daidai bane a sai kawai ta halaka jama'a ta halaka dukiyoyin jama'a ni ban da cewa akwai gaskiya a ciki ba daga fannin a gwamnati a nasu bangaren kasashen makwabtan Najeriya da ke ke fama da matsalar ma na nuna ƙarin ba da goyon baya ga yakin. Ba ga shugaba Idris Debi na Chadi da yana ta ba da goyon bayan dan majalisar dokokin Nijar Sani Bukari Zeli ya ce ƙasarsa ba ta da zaɓi ga wannan yakin. Mu dama abin da za muke ta'adda Allah Ubangiji ya sa ƙasar na azamna lahiya. Mun san da duk duniyar nan abin da ya taɓa hanci ido ya kan ruwa. Ko majina ɗan Najeriya yake yi sai ɗan Nijar ya yi ta. Addu'a kawai ya kamata mu koma wajen Allah Allah Ubangiji ya gama hankulan mu kuma 'yan uwanmu wa'anda suka samu racewa suke neman tashi hankali Allah Ubangiji ya zo musu hankalinsu Allah Ubangiji ya kashe mu wannan wutan in kana neman ka ce ka bar mu ta jiji da jan kawa za ka wahala kilo dubu biyu ke gare mu na iyaka kuma alhaji nan najeriya aka ce najeriya niger ko ku aka ce niger najeriya kinan mu mun san da uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da wuya duk da yake turawa masu mulkin mallaka sun zo sun ja yara sun sa igiya sun ce wannan sunan su Najeriya wannan sunan su Niger amma mu mun san uwan mu ɗaya uban mu ɗaya akwai aure akwai aihuwa a tsakanin mu kenan ka gani duk wanda ka gani dan Najeriya yana da sunan shi a Niger in ka ga dan Niger yana da sunan shi a Najeriya duk dai masu sharhi na fatar ganin zabuwar gwamnatin ta fara tinkarar kalubalen tsaro gabanin mai da akala ga sauran bukatu kamar samar da lantarki da ayyukan yi Nasiru Adamu Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. bincike na zama shine. tsarin zama na lafiya. kamata mai